Yau da 'yan kwanaki, shafin WhatsApp ya saka sako na a sabunta girkin sabbin sharuɗan jimillar amfani da shafin daga lokacin masu amfani da wannan shafin ya waje ba su rarraba bayanansu da Facebook matakin da a kansa yabon masu amfani da shafin ya babanta. Game da niyyar da WhatsApp ta ɗauka, na girka sinyal da Telegram a salulata. Idan har lokacin ba su sauya ra'ayi ba, ina tsammanin zan cire WhatsApp daga salulata kwata-kwata. bisa tsarin sadarwa na sinyal ne saboda a zahirin gaskiya da muka shiga WhatsApp saboda sirri ne. Game da sabon shafin da aka sabanta, akwai mutane da yawa da suka yi tururuwa zuwa girkin wa'annan hanyoyin sadarwa, amma ni na yi na a WhatsApp. Ina ganin dukan su iri ɗaya ne. julian Leport, ɗan jarida da ya kwaraya a batutuwan dijital kuma marubucin littafin ted Mark Zuckerberg wanda ya girka Facebook ya ƙara mana bayani. Bayan wannan sabuntawa shine na cewa duk abin da a wannan lokaci bai zama kuɗi wajen WhatsApp kuma yake kasancewa da bayanai na masu amfani da shi. To WhatsApp na fatan nan gaba amfani da su da kuma ƙarfafa su da haɗa su tare da bayanai da Facebook take da su. Kuma tun lokacin mun ga masu shiga yanar gizo sun fara niyyar canzawa zuwa wasu shafukan sada zumunta. Nan take Facebook ya ɗauki mataki na ƙara gusa lokacin lokaci game da sabbin dokoki na yin amfani tare da dokokin aiki bisa bayanai na jama'a a turai a dunkule masu shiga yanar gizo a turai sun fi samun kariya sosai fiye da na afirka ko kuma na amurka euh, wannan yanayi ya danganci ne da gibin da ke akwai ta fuskar shari'a a nafiyar afirka a fadar cipian tanke masanin kimiyyar kwamfuta kuma tsohon mai kula da tafiyar da lamuran tasawar google a yankin Afirka renon Faransa. Ta maganar shari'a idan aka dawo a kan dokokin da ake aiki da su a ƙasar Nijar idan babu wata doka da ta ce hakan ya haramta kenan ya dace da doka a huskar Facebook. Turai ta yi tsari idan aka dawo a nahiyar Afirka yawancin ƙasashe ba su da dokokin kare bayanan mutane. A yanzu dai masu surfan shige fici na bibiyar sau da kafa juyin wannan sabuwar fuskar sharaɗin.